Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin goma sha shida ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a voa hausa.com. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa yau ma Madina Dauda da abokan tattaunawarta za su ci gaba da muhawara akan matsalar shishigi da katsalanda da shiga tsakani da gulmace-gulmace da karyace-karyace daga bangaren dangin saurayi ko dangin budurwa tun ma ba a yi auren ba da kuma matsalar yaudara a soyayya. Shi aure abin da ba a son yaudara. Kullum yana ganin tana da gashi mai kyau haka. ashe tana da extension ne shi binciken da ake so a yi na aure ba a so a ɓoye ko kaka wani abu na da ya taɓa dangantaka da yarinyar ba a so a ɓoye shi Shin kyawawan ɗabi'u kawai ya kamata a duba kahin a yi arme ko kuwa? Me ya kamata mutum ya fara tunani a kai kahin ma yanke shawarar yin arme? aure in za ka yi ba wai don kaɗai qualities da suke ko abubuwa da suke da masu kyau a mutum bane dole sai ta fara tunanin ɗabi'u da ko abubuwa marasa kyau da kai za ka iya jura zama da su. Muna tafa da duka waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe shirin matasa har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Yaudara na cikin abubuwan da masu neman arme ke kuka da su, kuma akwai misalai da yawa na mutuwar aurarrakin da aka yi bisa yaudara. A ganin ku me yasa wasu mutane ke ɗora zamantakewar armansu akan tubalin yaudara? Wannan ce tambayar da muka yi muku a Facebook ga kuma amsoshin wasu daga cikin ku. Matsalar ita ce, kwaɗayin iyaye shi ke sa haka ke faruwa musamman wurin iyaye mata. yarinya tana son ka tsakani da Allah amma mamarta sai ta yi ta mata huɗubar ƙarya duk abin da ya kawo ba su yabawa a yi ta yaudarar shi daga ƙarshe in wanda ya yi shi ya zo sai yarinyar ta yi ta mai wulakanci in kuma ba a samu wani ba sai a arme shi haka amma kuma zaman ba zai yi daɗi ba saboda an sa yaudara a ciki sako daga Ismail Muhammad ɗan Saraki. To VOA ba komai ke sa yaudara ba musamman a bangaren aure illa kwaɗayi da kuma rashin godiya da abin da Allah ya hore wa mutum. Su mata suna son mai kuɗi su kuma maza suna son mace mai kyau. Saboda haka kowa zai iya yaudarar kowa domin cimma buri. Wanda kuma sai daga baya sai kaga an zo ana ganin laifin juna. Sako daga Shehu Adamu Rijal. Yau da gobe kun kawo abin da ke ci mini tuwa ƙwarya. Wato yaudara cikin soyayya abin da yanzu ya zama ruwan dare ga duniya. To yanzu idan kana saurayi baka yaudara cewa za a yi baka wayi ba, kuma matan ma ba za su kula ka ba. Wallahi saboda ya zama zamani to Allah ya kyauta amin. Sako daga Abubakar Ibrahim Kawu Girgir. VOA Hausa, Bahaushe na cewa daga ƙin gaskiya sai bata. idan addini ya shimfiɗa hanya ta aiwatar da wani abu ya zama lalle a bita da zarar an kauce komai zai iya faruwa addini ya nuna idan za ka nemi aure to ka tura magabatanka kafin ka fara zuwa amma yanzu zamani ya canza wannan ka'ida hasali ma idan ka tura a tambaya maka idan yarinyar ta samu labari to zai yi wahala ta amince wannan ba ƙaramin kuskure ba ne baban gida kakadawa a waƙarsa ta tuzuru yana cewa in ka ga 'ya kana so kafin ka je ka tura iyaye su bincika ma kada ka je ka soma sai ka ji yadda an kai da fatan iyaye da manema za su kula sako daga jamilu muhammad gwaram salamu alaikum kuma ni ba mai aure ba ne amma ni a gani na babban dalilin da ya sa zamantakewa arme ta kasance akan tubalin yaudara shine tun a wajen neman arman ana ɗora shi ne akan yaudara da kuma cin amana Yawanci matan yanzu ba sa son wanda yake talaka, don haka samari na yaudara da kuɗi mata kuma suna yaudara da kyau da kuma kuɗi suma. Saboda haka ana yin arman ne akan rashin yadda kowa ya yi ma kowa karya Amma mahi a ala iyayen matan sun yi nuna rashin godiyar Allah da kwaɗayi. Sako daga Salisu Saniya Kasai. Salam, kwaɗayin abin duniyar 'yan mata ne ke sa samari ƙarya da yaudara da cin amana. 'Yan mata ba sa son mai rufin asiri sai mai arziki suke sa maza aron mota ko kayan sawa domin burge 'yan matansu. Sako daga Anas Yarima Adam. Yau da gobe yaudara abu na farko dai san rai shi ke kawo ta ko rashin sanin mutuncin kai kwaɗayi tsakanin kowane ɓangaren biyu walau matan ko su mazan da aka yaudara wannan shine ke kawo yaudara ana nawa tunanin sako daga awal Nuhu Idris. Gaskiya in na fara bayani fejin bai isa ta, a takaice yaudara ba ta ba, kuma masu yi su ji tsoron Allah su bari. Wasu lokutan kuma iyaye suke jawo matsalar domin ni shaida ne. Sako daga Abdulaziz Ibrahim Galadanci. Yau da gobe rashin sanin illar yin yaudarar ne ke sa wasu su yi yaudara sannan ba sa tunanin duk abin da kai kai ma wata rana za a yi maka. Sako daga Umar Faruk Wacakal. Masu saurare ga zauren matasa, Madina Dauda za ta ci gaba da jagorantar muhawara akan abubuwan da ke haifar da matsalolin da wani lokaci ba a iya jurewa a zamantakewar ma'aurata. Madina Dauda na tare da Nura Datti Kankarofi da Zainab Ahmad Maska da Jummai Sa'idu Babanjaye da kuma Malam Dahiru Sabi'u wanda zai ci gaba da bayani kamar haka. Shi binciken da ake so a yi na aure ba a so a ɓoye ko ƙaƙa. wani abu na da ya taɓa dangantaka da yarinyar ba a so a ɓoye shi ba na mantawa akwai mutumin da aka irin wannan bayan da an gama ya kirawo mijin da zai auri yarinyar ya ce an gaya maka duk yanayi da halin da ɗabi'ar yarinyar da take ciki ice babu da an gaya mun ice komai an gaya ma ice da an gaya mun kila ya ce ko ba ma mahaukaciya ba ce ba sai ce watakila akwai abin da ba su taɓa gaya maka ba ni zan gaya maka sai ce ta taɓa haihuwa amma irin ciki aka samu ba na halar ba aka zubar an gaya ma wannan ice ba a gaya zubarwa haihuwa ce malam a amma an zubar yara haramun ne an yi cikin shege kin fahimce ni to duk da cewa cikin babu ma a duniya ba dan an kuma zubar ba wanda ya sani ma kila ba wanda ya sani sai amma kuma dole sai an faɗa shi uban ya faɗa dalili ai za a iya samun labari watakila bayan an an yi auren ko da shekaru da dama ma ai irin wani abubuwan wani baya buya saboda haka inda ɗana da rai a duniya ne abu ne da ba za a iya ɓoyewa ba ai ko ba shi da rai shi ya zo aurenta a matsayin budurwa ce ai shi ya zo ya aure ta a matsayin budurwa labari kuma za a iya ba shi tunda budurwa ce yarinya sai ce baba ba a gaya mun ba sai ce to ni yanzu na gaya ma yaya kana so ice ina so tunda yana son ta tunda yana son ta haka kuma aka yi auren cikin rufin asiri so da dama ana samun irin waɗannan cases din amma akwai soyayya ita ce umda a cikin aure in akwai soyayya akwai aure in ba soyayya babu aure kin gane ko akwai wani instance ni ma malam da ya taba faruwa a nan abuja aka kawo amaryan shi na ta neman ta irin dai lokacin suna makaranta university kullum yana ganin tana da gashi mai kyau haka ashe tana da extension ne in ta danyi gashin na da laushi in ta kama sai a kara can a kitse shi sai ta ganin na kanti kenan eh, na kanti akwai abu in ta kitso ya laya din nan shi abin da ya dinga attracting din shi kenan ya ce wacce akwai gashi wacce akwai gashi dai gashin nan ya je gidansu kuma ya nuna jaddada musu cewa fa gashin nan suka ce a ah, da mata na da gashi sai da aka yi wata uku cikin aure ta ce kai ta salon da ta ga kai ta salon ta je gyaran gashi aka ɗauke wuta lokacin zamanin su janareta ƙanana din nan mm. to janareta ya samu matsala an riga an kwankwance gashi an ajiye a gehe to kuma za ta koma gida ta yi girki time na ta tahiya sai ta ce bari ta koma gida ta yi girki ta koma ta yi girki dare ya yi dai ya dawo ya saba dama da ya dawo ya dan wasa da gashi in ta dan kitso ne ya dan abu yana zuwa tana bacci ya je taba kai ya ji kwaikwaito ya ji ba ya ce eh ya dauki irin nokiyan nan nashi na torchlight ya ce me kika yi magashin nan take ta ce a'a wai na bashi a salon ya ce kin bashi a salon <laughs> me ya faru yankewa kika yi gashin ta ce a'a ai dama sa ya ce kai kai ya ce da sake ya tashi ya daka tsalle ya ce ba zai taba yiwuwa ba ya ce an cuce shi an ha'ince shi saboda haka ya je ya samu ta. ya ce an cuce shi da cewa an ce mashi gashinta dai bayan ba gashinta bane mm. kuma shi a duniya ba abin da ya aura sai illa wannan mm. wannan gashi mm. kuma wallahi eh haka dai aka rabu dai da wannan din haka amma auren ya mutu aure ya mutu haka kuma na biyu wannan shi ma kwanan nan ne sun je ganin wata 'yar uwata to da yake dai dangi dai Allah ya yi su dai akwai sura akwai diri yarinya in ta miƙe ta tsaya kowa sai ya juya ya kalle ta ya kira aboki ya zo ya ce mashi ga yadda nake so na aura sai da ya ta tafi je kawo musu ruwa ya aboki ya bi da ido ya ce ka tabbata wannan na gaske ne ya ce mene ya ce waɗannan abubuwan na gaske ne ya ce ah, ban gane na gaske ya ce na ta ne mana ya zaka ce ba na ta bane ya ce a'a ka san dai na taba aure ko ya ce eh, ka san abin da ya raba auren ya ce a'a na yi alula na yi sallah bayan ɗaura mana aure ina jiran amarya in ɗaga ido in waiga kan kujera gehen gado sai na ga shi abin na roba shi gehen da can a can a gefe an ajiye amarya ta fito wanka <laughs> ya daga tsalle ya ce shi kuma menene wannan ya ce shi ga abin da ya aura kuma ga nan ajiye a gefe saboda haka aure ya a fasa to shi ma haka aka fasa aure kin ga wannan a ka'ida addini abin da ya kashe sai an biya shi abinsa haka ya ce duk abin da ya kashe sai kun cake masa kaf hatta in akwai dan yaro da ake aika ya bashi alawa sai kun bashi alawa saboda an yaudare shi shi aure abin da ba a son sa yaudara shi yasa ake so a yi binciken kuma bincike a tsaya a yi na amana na gaskiya to a da ana samun irin waɗanda suke da amana ɗin da gaskiyar to amma yanzu sai iyaye wani lokacin sai sukan dakata 'ya'yan nasu 'ya'yan sun san cewa sukan ɗan yi wani ƙarya a tare da su su kuma iyayen saboda suna ga ko sun gaji da yaran a gabansu ko kuma suna so nan da nan su aure da yaran ko kuma sun samu wani guri wanda suke ganin ai yaran an tafi za a je a huta saboda haka ba za su yi luzin din wannan abun ba sai su yi wannan abun na je ka dawo to bari ina da wani bayani kuma kamar yanzu sorry kaka ce na addabi yan kano <laughs> kaka ce da addabi kanawa to ba kanawa wallahi ba abin da ba kano yake so ya ga faran mace to kuma ni in kana neman man kwailewa ka je kano wallahi ko mun bakin ka ko kai ne shuni za ka dawo kamar bature to kuma wani buɗe baki ma ce wai menene na ku ne na fara fara fara fara in an ce ina son mace ku samu mun fara mace ina son ya ce ni fara komai ya ne ku samu mun ita ina so to ba dan dai kan gaya miki wata magana maki mana dariya ba da sai faɗa amma ba ci gaba da muhawarar nan ba komai ya ce eh. wai ku fara an bai komai ya ce a kawo mashi shi yana so to bari bari mu tako kuma rawar da dangi ke takawa mm. a raba aure um, yanzu kamar yadda aka yi bayani akwai mace da namiji suna son juna an kuma ɗaura musu aure sai dangi su zo su rika cusa ma iyayen waɗannan matasan ra'ayi na cewa a'a wane kaza ne a'a yau wance kaza ne aikin gaba su dace ba bai kamata su yi auren nan ba kika bari suka yi auren nan nura ka san da haka eh akwai wannan gaskiya amma ni a tunani na kamar irin wannan yana faruwa ne kamar idan mace ko tana da kishiya ana wani tunanin kenan ko kuma idan eh, misali mijin ya kai shekara irin hamsin din nan sai ya zo ya auri yarinya ya shekara goma sha takwas za ki ga yawanci dangi ko kawaye za su iya zuwa su ce aiki wannan misali ya miki tsufa ko irin ya kai shekara sittin ko kuma mace ta zamanto irin ya sha takwas ce amma ta zo a ta uku ko a ta hudu to shine za ki ga yan uwa da dangi da kawaye suna zabbari tsakanin gidan mata suna ziga ta suna cewa ko a dinga mata wata hudu ba ma yadda ita da kanta za ta tarwatsa auren misali a ce in miji ya zo ki dinga masa fushi misali kina masa fushi ko kuma a ce ki dinga 'ya'yansa misali 'ya'yan da ya haifa 'ya'yan kishiyoyinki kenan misali ki dinga dukansu ko wani abu ko ki musguna wa 'yan uwansa ko mahaifiyarsa to ta nan gaskiya yana yin tasiri ki ga shi ma aure ya rabu ya kike ganin wannan al'amari zainab ai matsalar ma ba daga dangi ba kawai akwai abokanan akwai abokanan arziki ba za ma a ce masa dan arziki ba saboda in na arziki ne ba za su baka shawarar banza ba sannan kamar dai yadda na faɗa tun farko in akwai soyayya komai da sauki zai zo compared to in babu soyayya saboda haka ko an zo an yi zuga ma ko an zo an yi zuga kina son mutum in mutum ya zo ya ce miki sa hannunki a wuta sai ki saka hannunki a wuta in kana son shi ko me za a gaya maka game da shi ya danganta da shi ma yanayin yanda ya dauke kamar ɗazu mala yana faɗan cewa mace ta so ta nuna wa mijinta soyayya shi kuma miji ya tausaya mata dole ne macen ma ai ita ne ma tafi bukatan a nuna mata soyayya in kana nuna mata kana son ta kana son ta ba abinda in namiji zai nuna ma ɗaya mace cewa ai ina son ki ya nuna bai ji kunyan komai ba ko da akwai age gap a tsakaninsu ya girme ta ko ya yi jika ne da ita amma ta ya nuna mata ina son ki ban ji kunya a gaban kowa ma zan iya nuna maki ina son shi ba abin da ba za ta iya yi mashi a rayuwar duniyar ta ba za ta yi mashi biyayya za ta bi shi sau da kafa duk wani wani ɗan zance-zance da za a dinga zuwa ana kawo mata ba za ta dinga ɗauka ba shi yasa yana da kyau tun farko in za ka je wajen ɗiya mace ka je mata a yadda Allah ya yi ka ba wani ɓoye-ɓoye in ko za ka yi ƙarya a kai ka je wurinta to kai ma ka yi invitin matsala ma kanka ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba saboda a kullum za ka dinga tunani yau kada asiri na ya tunu yau kada asiri na ya tunu saboda in asirin ka ya tunu ta gane daga nan za a fara samun matsala ba zaman lafiya jummai me ra'ayinki a game da irin wannan eh to a wannan batun zige-zigen nan ni ina ganin yana faruwa ne daga waɗanda zan ce musu ko nonentity domin in baka tsaya kafan ka ban kai ne breadwinner wa isa ya zo tinkare ka ko kuturwa ka ɗauko ka ajiye za a ce yayi ba wanda isa tinkare ka ya ce maka bata yi ba amma idan kai ne kai ne mai fada a ji a gida eh, kai ne mai fada a ji kai ne mai kawo wato in duk wanda ya nemi ya bata maka rai akan abin da kake so kana da daman ka juya mishi baya to kin ga ba za a yi ziga ba kenan na biyu kuma inda akwai zigan ko kuma akwai maganganu da za su biyo baya saboda aure ya gaji hassada akwai um, mai amfani akwai mara amfani saboda za a iya zuwa a ce maka wani abu game da wani ka ɗauka wani kuma sai an gaya maka abin a ce sai mai muna so haka nan Abdulkadir Kabir matashi ne ɗan shekaru 27 wanda kuma shekarar shi ɗaya kenan da arme. Jamila Kabiru fage ta tattauna da shi akan yadda yake ɗaukan arme kahin ya yi shi da kuma yadda yanzu yake ganin abubuwa a zahirance bayan ya yi arman. Abdulkadir Kabir ya fara ne da bayani akan dalilan da ke sa sarmayi ya arme a arewacin Najeriya. E, to gaskiya mu a nan al'ummar mu ta arewa arewacin Najeriya. ana aure ne don wasu dalilai kamar misali dalili ɗaya ya kamata a ce idan saurayi ya kai wasu shekaru saboda gudun fitina fitine da kuma abubuwan da suke yanzu a zamani in dai da hali gwara a mishi aure saboda na ɗaya akwai cututtuka da ake kwasa ta yawace-yawace da sauransu sannan kuma aure ko bai rage wa'yansu abubuwa ba yana hana kamar yawo a gari da ishu na peer pressure wacce zai iya kai mutum wata muguwar ɗabi'a ko shaye-shaye na biyu kuma ana so mutum ya aure don shi ma ya samu ya haihu da aka ce ana ƙara zuri'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ma wannan ba wai an ce mutum ya aure ya ta haihuwa ba ne inda incidences da muke gani sai a aure a ajiye yara barkatai ba yanda za a yi da su ba a san yanda za a yi da su ba na uku kuma shine ya kamata mutum ya aure saboda kowane mutum ɗan adam da inda yana da jini a jiki yana da lafiya yana son ɗan uwan zama eh, mutum ya zauna shi kadai a ba ɗan uwa ba mai ba shi shawara ba mai kwantar mashi da hankali ba ba mai tsebe mashi kewa to nan wa'yansu mugayen tunani da zatuttuka za ta fara shigan hankalin mutum idan aka zo zama aure banda wannan haƙurin da ake cewa mutum zai yi ya yi encompassing abubuwa da yawa ne kamar misali akwai ishu na habit akwai ɗabi'u da wadda ita tana da kai ma kana da lokacin da kuka zo kuka fara zama comfortable da juna za ku zo ku fara sanin juna don duk wani courtship da aka yi a waje ambasadan juna kuka sani sai an yi aure kowa zai zo ya san waye kowa so don haka akwai abubuwan da baka yi tunani za ka gani ba wala Allah masu kyau ne wala Allah marasa kyau ne da ƙarshe sai ka zo ka fara tunani aure in za ka yi ba wai don kaɗai qualities da suke ko abubuwa da suke da masu kyau a mutum bane dole sai ka fara tunanin ɗabi'u da ko abubuwa marasa kyau da kai za ka iya jura zama da su so kamar wannan dai misalin da na bayar ya kamata a ce iyaye su dinga faɗakar da yara kada a ce ka je ka nemi mai hankali mai addini mai ibada a sai a karan kanka ka duba wa'yan ɗabi'u ne marasa kyau da za ka iya zama da su to anan shi ma wani aspect ne na haƙuri a zama aure. Menene abin da ka gina aurenka a kai? A bisa kan me ka eh. shimfiɗa tsarin aurenka? eh to gaskiya na shimfiɗa ji dole daman dai a ɗa musulmi dole mutum na farko ya shimfiɗa aurensa kan addini inda dole sai an bi abin da addini ya faɗa kuma sai an guji abin da addini ya ya ce kada a yi amma in zan faɗa abu ɗaya da na shimfiɗa aure na a kai zan ce zamantaka saboda ni a wajena matata kamar babba aminiya ta ce saboda za mu zauna daga safa har dare muna hira ba mu gaji da juna ba saboda don haka kamar yadda na ce mutum ya zauna shi kaɗai ba abokin shawara ba abokin ɗeba kewa yana gudanar da mugayen zato da tunanin nuka a kan shi so in zan zaɓi abu ɗaya da na shimfiɗa aure na akai kan zan ce to na yi aure kamar auren abuja kenan don ba zan ce na auri masoyiyata ba ko zan ce na auri a wadda na fi so da duniya zan ce dai na auri aminiyata. Mm, to kana ganin cewa saboda ka yi auren ka auri aminiyarka wane yana taimaka maka wajen wajen yadda kuke tafiyar da al'amuranku yanzu bayan aure din ko da a ce kun dan samu sabani haka tsakanin ku kana ganin wannan abokantakar yana taimaka maka? eh to gaskiya daman ai in za a duba ko lokacin ko in za a duba a yara ba ba wanda suka fi kowa fada kamar amini da amini don yau za a yi fada gobe a shirya yau za a yi fada gobe a shirya amma ba maganan faɗan da ake ba ne daman an ce an mutum yana zaune ko tsakanin baki da harshe sai an samu matsala to balle mutum da mutum amma abin da ya fi mahimmanci ko da a ce za mu samu matsala e za mu ba faɗa za a yi ba ba ihu za a yi ba abin nan ba a za a zauna a yi magana sosai tun tunda muddin aka ce mutum ya aure mutum ba yaro ba ne kuma babu wani abin yarinta da zai zo a ciki za mu zauna ni magana kan me ya kawo matsalan nan to ya za a yi matsalan nan kada a sake samunta to shine abin da ya fi mahimmanci kuma ya fi dacewa a yi akan a zo ana faɗa har a zo a yi abin da bai dace ba yawwa to kai kana ganin cewa kamar yadda kai ka ɗauke ta aminiyarka ita ma ta ɗauke ka a matsayin aminanta Eto eh a kamar yadda kullum nake cewa ba wanda ya fi sauƙin ganewa kamar namiji saboda as I always maintain men are very very simple creatures bambancin mu da abin nan bambancin mu da ajiye pet kaɗan ne amma abin da na zo na gane zaman aure mata are very very complicated ina ga ko duk da aminiya ta ce ina ga duk duniya yanzu zan iya cewa na fi saninta kan kowa amma ni kaina ba zan iya cewa ta ɗamai mai ga yanda take ba sai dai kawai ina ga ita ce ke tafiya da ni a haka ita ta san kaina ita ta san yadda za su tafi da ni amma ni dai ba zan iya cewa gashi yanda matata take ba. Me kake nufi kana nufin cewa duk da cewa aminiyarka ce amma eh. kana da karancin fahimtar yadda take kamar yadda kika ce kamar ni a me ta ɗauke ni ni a tunanina ta ɗauke ni a amininta a masoyinta amma ba zan iya cewa ta kamaimai ga yadda ta ɗauke ni ba saboda kamar yadda na ce mata a very complicated da wuya mutum ne zai iya gane kansu har ya gane har ta kamaimai menene a cikin ransu ba kamar namiji ba wanda yake kamar buɗaɗɗen littafi a hannun mace. ganin cewa saboda kuna da abokantaka tsakaninku kafin ku yi aure kana iya zama mm. yanzu a ce ko da kun dan samu rashin fahimta haka tsakaninku kana iya a zama da ita ka gaya mata yadda duk da cewa zai dan sosa mata rai ya dan bata mata rai amma kana da yadda cewa za ta fahimce ka za ta dauke shi wai kana neman ka kamar bata mata rai ba amma kawai saboda kana son ku samu ku fahimci juna da akwai irin wannan fahimtar tsakaninku eh sosai akwai wannan fahimtar fahimtar ma wadda ta fi haka saboda a daman yi gaskiya a kowane lokaci daman ɗaci gare ta kuma amma an ce mai son ka ne kaɗai zai gaya ma gaskiya da ba ta da daɗi don haka ko ba ita ta yi abu ba ko ni na abu yanzu za ta iya zuwa ta zaunar da ni ta mun bayani ta ce mun kwana kayi kaza kayi kaza kayi kaza ba daidai ba ko kuma ni ban ji daɗi ba amma ba za ta tutse ni ba ta ce me yasa kama hauka da ka saki a'a ita tambayar da za ta mun ta ce me yasa me ya jawo na haka to sai in ba ta ansa iyaka gwargwado ni ma ba a cikin bacin rai ba a cikin abin na wani lokacin ma irin maganan nan cikin rahama ake da wasa sai watakila ma abu ya dan wuce komai ya sauko sai a zo a yi magana a ce to wannan kaza ya faru ko ni ma an ce mata to wance kaza ya faru yaya aka yi haka ban ji daɗi ba yaya me na na jawo to a irin wannan dai gaskiya nake tunani ni da ta fahimtar da nake da ina alfahari da shi kuma ina kuri da shi ga gaskiya mutane kaɗan ne suke da irin wannan fahimta tsakanin su da dai ba an ce ba a sanin tsakanin mata da miji. A matsayinka na matashi sannan kuma sabon aure sannan kuma da mm. kai da matarka irin kuna abokantaka na san cewa tun kafin ku yi aure mm. ma kun saba da amfani da waɗannan kafafen sada zumunci dinnan kana mm. ganin ko kuma da akwai marawar da waɗannan kafafun suke takawa ita kanta wayar salula ɗin da akwai rawar da kake ganin cewa take takawa wajen tafiyar da rayuwarku a matsayinku na ma'aurata? eh gaskiya to daman yanzu ana cewa a kind of relationships inda ake yi za ku iya rike juna amma ba za ku iya rike wayoyin juna ba don haka gaskiya ni a tunani na wannan social networks inda ake yi su facebook ne twitter ne instagram ne da saura gaskiya idan mutum bai hankali ba za su iya kawo matsaloli matuka a zama auratayya don daga nan wani wani zai iya wa matarka magana wani in bata ansa ba wani za ta iya ansa kai ma watakila za ka iya ganin wata kai mata magana daga na haka a hankali a hankali wani abu zai iya faruwa one thing will lead to another one thing will lead to another wani sai ka ji ma matarka ta fara waya da wani ko kuma ita ta ji ka ka fara waya da wata to don haka ni dai a tunani na gaskiya a social networks dai da matasa in za su yi aure ya kamata a ce duk sun rabu da wani social network wani abin nan ba don wani abu ba don gudun zargi saboda an ce duk lokacin da zargi ya shiga tsakanin mata da miji to a addinance kamar babu aure ne to don haka gaskiya wa'annan abubuwan dai suna haddasa rigima sosai da matsaloli a auren zamani ya zamo ba a kokawa ku zama ku cikin daɗi lumana maza a jikan kuma kar ka zamto sarki a gidanka ka shigo da da sun je hankalin su Jamila, ni kin san duk amsoshin da aka bayar yaudara akan kuɗi akan kuɗi akan kuɗi amma ni babban abin yaudara kin ga wannan ƙarin gashin nan da ake mm. shi ma yana cikin yaudara. Mm, mace ba gashin ki bane ki sa namiji ya gani shi kamar da yadda ba. <laughs> misalin da muka ji a muhawarar su madina gaskiya fa E mana ashe gashin ba nata bane Ba kuma wata can ita mai gaba ɗaya ma amarya daga wanka ashe ashe ba gaskiya bane ba ga kuma muhidin ya ba su shawarar cewa da zarar sun yi aure su sauka daga daga kan abin nan su a daina hulɗa da wannan kawoyin sadarwa eh kwarai da gaske mhm. Yawwa to, in Allah ya kai mu gobe za mu sake dawo muku da wani shiri ma saurari iyakacin shirin kenan a yau yanzu a madadin Jamila Kabiru Fagi da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Greg Burns Halima Jimarau ke sallama da ku sai gobe. Ba ruwanta a yau da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba